kimanin mata hamsin ne suka karbi takardar shaidar lakantar aiki bayan da suka shafa watanni tara suna samun horo a makarantar darul mar'a mai fafutukar kyautata rayuwar mata a matsayin wani yunkurin fitar da wannan jinsi daga kangin talauci ganin yadda rashin samun ilimin zamani ke jefa ɗimbinsu cikin halin rashin aikin yi in ji shugabar wannan makaranta na jubi haruna mati Allah ya gwada mana kuma gurinmu ya bi hanya za a cewa na ganin cewa an tashi wata safiya ya mace a Nijar tana kawo gudunmawata dangance da koma menene dandai yaƙi da talauci. mu bambancin koya aikin da muke maɗiya mata a darul mar'a shine cewa bayan kekin fita talauci to ya ne zaki insha Allah ki jawo yar uwarki wadda take kusanki ta gane koko ita ma insha Allah ta'ala ta ci moriya rayuwata ta ɗiya mace waɗannan ɗalibai akasarin su matan aure sun yi murnar ganin wannan rana ta samun takardar shaidar da suke ɗauka a matsayin wata ƙwaƙwarar madogara. sunana ashatu mala idi kuma an sani na da hajiya antuwa na koyi dimki na koyi decoration na koyi cosmetic da sana'a kuma iri iri ta hannu muhimmancin diplom da na samu ina so in rike ta ne don in koya ma mutane ne ma sana'ar da nake saboda ina so in koya ma mata sana'a ta hannu su je gida su ba su rika a cikin gidan kama sai kai sana'a kuma ka hudda ta waje a siya shugabar kamfan bunƙasa kayayyakin da aka sarrafa ko aka kera a nan Nijar Rabi Arzika ta bayyana gamsuwa da wannan yunkuri saboda ta kananan sana'o'i wata ingantacciyar hanya ce ta yaƙi da talauci. Sai ka shi kawai ne za a gane da wa'anga sana'o'in na mata kanana su ne ke bunƙasa ƙasa a can ƙasa. Matan da ke yin produkin ma muna kama musu su gane da su ne ƙasar Nijar. yaki na ƙasa Nijar ta gane kun ba ta ci gaba ba tare da wannan mutanen ba. A yayin wannan biki makarantar Darul Mar'a ta baiwa wasu abokan hulɗarta lambar yabo saboda gudunmuwar da suka bayar wajen ganin makarantar ta tsaya a kan kafafunta da majalisar dokokin ƙasa Sule Idi na daga cikin waɗannan mutane. Niji nike dire da aka hori mace dubunne dubunne yara ne za su samu damar rayuwa saboda abin da za ta samu bisa aikinta za ta taimaka ma kuma su kuma wannan za su samu tarbiyya ta kwarai. A shekarar 2012 ne aka kafa makarantar Darul Mar'a a Maradi kafin daga bisani a buɗe ta a nan ya mai kuma a cewar shugabarta lura da yadda mata suka fara wayewa da koyon sana'o'in hannu ya sa ta fara hangen buɗe irin wannan makaranta a dukkan jihohi takwas na ƙasar Nijar. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.